أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar alhamis a yau sha ɗaya ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya zo daidai da sha shida ga watan shida miladiya dubu biyu da sha shida a gabanin mu fara za mu amsa wasu daga cikin tambayoyin da suka zo wannan yake cewa wasu ma'aikata kan karɓi cin hanci ko haramun amma fifice ce kaɗan ne shin akwai bambanci tsakanin kaɗan da yawan haramun ko malam ne illar cin haramun Allah ya saka da alkhairi a alal haƙiƙa babu bambanci tsakanin karɓar kaɗan da yawa yadda mai karɓar da yawa ya laifi haka nan wanda ya karɓi kaɗan duka haramun ne babu halal a ciki kuma dukan sun yi laifi kuma ukuba da aka faɗa za ta shafe su da manzo Allah ya ce Allah ya la'anci mai rashawa da mai bayarwa da mai karba to wanda ya karbi kaɗan ya shiga ciki haka nan wanda ya karbi da yawa da haka babu wani dalili da mutum zai karbi kaɗan ya ce ai kaɗan ya karba don haka yana ganin laifinsa kaɗan ne fiye da wanda ya karbi da yawa duka dai rashawa ce kuma duka an hana domin ba za a baka rashawa ba sai dan ka danne wani haƙƙi ko ka ba da wani haƙƙi wanda ba na mutum ba kaga dai bannan tana nan gaba daya idan mun duba a wajen giya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma asara qaliluhu wa kathiruhu haram au kama qala alaihi salatu wassalam manzo Allah ce da abin da zai sanya ma zai sanya maye kaɗan ɗin shi da yawan sa duka haramun ne wanda zai sha giya kwalba biyar kwalba uku kwalba hudu daidai yake da wanda zai sha rabin kofi inda ya tabbata giya ne duka sun yi aikata abin da yake na haramu illa cin haramun kuma a bayyana take tana nisanta mutum daga Allah madaukakin sarki mutum yakan zama abokin shaidan ya zo a cikin hadisi wanda Abu Huraira ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah madaukakin sarki tsarkakake ne baya karɓar wani abu sai wanda yake da tsarki wannan tsarkin ya shafi tsarki na maganganu maganganun zama tsarkaka ne sai Allah ya karba ayyuka su zama tsarkaka ne sai Allah ya karba haka nan shi kansa mutumin da yake so ya samu karbuwa a wajen Allah sai ya zama mai tsarki shi yasa a hadisin ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci wani mutum da yake yin tafiya doguwa usilu safar yana yin tafiya doguwa sannan ya muddi yadayhi ila sama yana daga hannayen shi sama yana cewa ya rabbi ya rabbi yana kiran Allah yana kiran ubangiji yana kiran Allah wanda yake yayi imani da cewa shine renansa shine ar-rabbuna amma manzo Allah ya mat'amu wa haram wa mashrabu wa haram wa wa ghuziya bil haram wa huwa haram wa guziya bi haram fa anna yustajabu la abincin sa haram ne shan sa haram ne tubabin sa haram ne ta ya za amsa masa fa anna wannan harfu istifhamin ne wa fihi istib'ad akwai nuna cewa zai wahala amsa masa saboda wannan haramun inda yake mu'amala da shi da haka inda kiram yakan nisanta mutum daga Allah ya kusantar da mutum ga shedan kuma yakan kai mutum shiga wuta ubangiji Allah madaukakin sarki ya kare mu Wani ke cewa Allah ya karbi ibadun mu a gaskiya ina fahimtar karatunka kuma na fahimci hanyar ina izala ta sa gaba duk da ni dai har yanzu ban ban yarda ni in zama dan izala ba amma kuna cewa muna bautar mutum to me muke musu mun dai mun san ba ma yi musu sujjada kuma mun san ba su ne suka halice mu ba to me muka yi musu da muke cewa muna bauta musu ina son tsarin bayani a da farko dai ka bayyance ita izala kalma ce ta larabci kuma abin da kike nufi gusarwa in ka bada sunan kungiyar cikakka shine izalatul bid'a wa iqamatus sunna gusar da bid'a da kuma tsayar da sunna da haka ba sunan bane muhimmi aikin ne da aƙidar ita ce muhimmiya matukar dai ka gamsu da aƙidar da in izala suke fi kai ma ne ko da baka amsa sunan ba domin wannan suna suna ne da kullun da iya a yan izala da suke Najeriya ba wanda ya yadda ya shiga cikin kungiya zai aiki da kungiyar take na kawar da bid'a da tabbatar da sunna amma wanda yake da aqidar sunna aqidar shi ta tauhidi ce safiya yana nisantar bid'a yana kokarin tabbatar da sunna to da abu ɗaya ne ko da ya amsa sunan ko bai amsa ba da haka wannan ba ba shine muhimmi ba ba kuma suna akan shi ake gina wala'i da bara'i ba akan aqida ake gina soyayya da kiyayya ba akan sunan ba da haka matukar ka gane gaskiya ka bi gaskiya ka zama mai kira zuwa ga gaskiya da kawar da banna ka ni fanci banna to kai ahlus sunna ne kai dan izala ne ko da baka amsa sunan ba abu na biyu kuma maganar bautawa mutum in ma har ka ji an ce ana bautawa mutum to wala Allah kai ka dauki bauta ne da ma'ana kuntatacciya cewa bauta ne sai kai wa mutum sallah ko kai wa mutum sujjada sannan ka bauta masa amma ba wannan bace kadai bauta duk abin da zaka bi wani mutum akan abin da ya saba alqur'ani da hadisi ka bauta masa Allah ya ce ayi gabas sai wani ya ce ayi yamma sai kai yamma din to ka bauta wancan din lokacin da Allah ya ce ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam Allah yana bayanin Yahudawa sun riƙe malamansu da masu yin bauta a cikinsu ababen bauta kuma bayan Allah sai wanda daga cikin su yake cewa manzon Allah lasna na abuduhum ba ma bauta musu ya rasulullah sai manzon Allah ya ce a ah, ba sa halatta muku haram ku bi yake suna yi ba sa haramta muku halal ku bi yake suna yi manzon Allah ce fatilka ibadatu wannan ce bauta din da ka bauta wa mutum yana komawa zuwa ga irin biyayyar da suke masa idan kana bin sa cikin abin da ya saba wa Allah ya saba manzo Allah to ka bauta masa ko da baka mai sunna ko da baka yin sujjada gare shi ko da baka yin ruku'u gare shi matukar zai zo da wani abin da ya saba alqur'ani da hadisi ga mutum wanda ya zan bauta mutum wanda kuma wasu ba duka ba za ga wasu suna da wannan akida tare da su yanzu misali wanda zai yadda cewa wani mutum zai zo da wata ibada koma bayan ta manzon Allah har kuma ya yadda cewa wannan ibada ta fi wanda manzon Allah ya zo da ita lada kaga wannan ta wani ne dauke annabcin ne a ba wani daban domin babu wani annabi bayan manzon Allah ba wanda zai zo da wata ibada kuma bayan ta manzon Allah da saba ta manzon Allah kuma a karba da zarar mutum ya karba to ya fifita wancan mutum akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wani mutum ya zo ya ce masa kayi kaza ba laifi alhali Allah ya haramta ko ya zo ya ce idan kayi kaza to na lamince maka aljanna duk abinda da zaka yi na laifi babu komai akan ka sai mutum ya yadda kuma sai ce ai in buwa da shi kenan ni dan aljanna ne kuma yadda zamu ga akwai akwai waɗannan akidin akwai wanda ake cewa an ka su ka zama dan aljanna da ta yadda da wannan kenan mutum kuma ya ta abin da ya ga dama kaga zama yana bauta musu ko sai a'a ga wani zikiri ko wani wuridi ko wani ma'ana tasbihi da zaka yi in ka yi shi Allah mun ce maka aljanna ka je ka aikata da abin da ga dama duk abin da ga dama ka je kai ba wannan to kaga irin waɗanda da dauke su alloli ne kuma bayan Allah wasu an ba su martaba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu kuma an ba su martaba ta Allah sannan na san mai takarda ba zai gaza jin irin kalmomin da wasu mawaka suke fitarwa wajen yaban wasu mutane cewa su muke bauta su suka halice mu wannan aqidar karantar da su ake ko kuma alitabe suke gani ko kuma nuna musu hakan aka yi aikace to kaga wannan da an ce suna bauta mutane ba ai musu kage ba mutumin da zai zo ce ni dai wani nake bauta wa shi ya halicce ni ko mutumin da zai zo ce wani Allah ne kaga duk wanda kace Allah ne kana nufin abin bautawa ne wanda za a bautawa ne ga wannan bauta mutum ne sai dai kamar yadda yake abu ne sananne ba duka wanda baya da abu sunna yake kan wannan aqida ba sai wa daga cikin mutane ma ba su san waɗannan ake ba ya waye gari ya ga a gidansu ana cewa a aqida kaza shi ma zai ce ni ma dan aqidan ne ya waye gari ana cewa gidan mu muna kan turba kaza shi ma zai faɗa ba tare da ya san me ta fusa na aqidu ba amma za ga yana sallah yana azumi yana kalmar shahada iyakaci dai mutanen da ya ga ana gudu a gidan shi ma zai guje su ba zai zo masallacin izala ya sallah ba ba zai zo ya ji karatun su ba zai je shi baya son su amma in zaka bujiro mai da wasu aƙidu da suke cikin wannan aƙidar da yake danganta kansa gare ta shi ma zai ci ma bai yadda ba inda zaka ce mai ga wani abu ya fi alkur'ani ya ga Alƙur'ani. ya fi karanta Alƙur'ani. karanta shi ɗaya fi karanta alkur'ani sau dubu shida shine ka je kana ga mai zai ce a babu ni ban yarda da wannan ba amma kaga aqida da yake kan kanshi kila a cikin ta akwai wannan zance amma shi bai yarda ba ko ga ce masa wannan abin da kake fa wani ne yazo da shi ce bayan manzo Allah ya ce ya zo da shi ya ce Allah ne ba shi daga kuma addini ne kuma manzo Allah bai koya habbai ba ka yarda da wannan zai ce ni bai yarda da wannan ba amma kaga yana yana danganta kanshi zuwa ga aqida irin wannan ko shakka babu hukuncin su daban da wanda ya karanta ya sani kuma ya yi imani ya gaskata suna da bambanci wanda yake gama gari ne wannan karantarwa da ilmantarwa da jin karatu da wa'azi ne sa ya gane gaskiya amma ba za ka haɗa shi da wanda ya karanta ba kuma yana karewa ko kuma shi shehin da ya zo ya rubuta waɗannan abubuwa da hannayensa ko ya faɗa da bakinsa kaga ba za ka haɗa shi da wanda yake mabiyi ne kila ma bai san me ake yi ba wallahu ta'ala ala wanda ya ce akwai wani ingantaccen hadisi da ya zo daga manzon Allah ko sahabbansa na gari wanda ya ce kar a yi wa Dan biri a sallama sannan akwai wani hadisi da ya nuna cewa Allah ya tsine wa yan bid'a to dangane da gaba farko hadisi ingantacce da yace ka aiwa wa yan bid'a sallama gurgudan abin da na sani ban san shi ba sai dai malamai suna cewa shi ɗan bid'a wajen yi masa sallama da mu'amala da shi ana kallon maslaha ne idan yi masa sallama da yi masa magana da mu'amala da shi zai sa ya gane gaskiya zai sa a samu damar da za a dinga nusar da shi zuwa ga abin da yake na daidai to sai a yi mu'amala da shi sai a yi mai sallama in shi kuma ya yi sallama dama za a amsa masa domin ko da ahalin kitabi ne ko da kirista ne yi sallama cikakkiyar sallama abin da ya tabbata shine za a amsa masa sallama sa in dai sallama ya cikakkiya ne adalci to bari wanda kuma yake musulmi bid'a yake yi wannan muna magana dan bid'a da bid'a ba ta kai shi zuwa kafirci ba akwai bid'a da takan ciru daga babin bid'a ma ta koma babin mutum yayi ridda kamar yanzu waɗancan da muke magana masu da wasu alloli ne kowa na Allah ne kowa na annabi ne kaga wannan bid'a ta kai zuwa kafirci ba muna magana waɗannan bane muna magana gashi ne musulmi ne yana sallah yana azumi amma yana wasu abubuwa na bid'o'i za ka shi misali a wajen azkar yana yin na bid'a yadda ba yadda manzo Allah ya koyar ba ko yana zuwa yana tsalle tsalle a yi tsalle tsalle tare da shi ko yana zuwa yana sauti daya ana yi ana kama a dire tare da shi duk wannan bai zo daga magabata ba ko kuwa yana yin wasu nafilbili da aka ce masa haka suka zo amma ba su tabbata ba to irin wannan muke magana to idan ya zama mu'amala da shi da ya masa sallama zai jawo shi zuwa ga fahimtar gaskiya babu laifi a yi mu'amala da shi amma in ya zamana a aurace masa a daina kula shi a daina mai magana zai sa ya zargu zai sa ya damu zai sa ya tunanin cewa me yasa ba a mu'amala da ni a ce ai bannan da kake yi ne kana bid'a ne ko kana sako ko kana shan giya ko kana neman mata shi yasa mutane ba su mu'amala da kai wannan zai sa ya dakan turba gaskiya to ya halatta a kaurace masa wannan duka ashabul ma'asi ma haka ne mun duba mun ga manzo Allah ya sa an kaurace a Ka'ab sai da aka kwana 40 ba a mai magana kun ga a zamanin sahabbai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ce kada ai wa mutum magana kada ai mu'amala da shi kaga dole ya shiga uku sai da aka waye gari duk garin Madina zai fito kewa ya ba annabi mai magana gaba ɗaya kaf garin akwai wani dan uwansa dan faffan ne yana matukar san shi yana kaunar shi amma da manzo Allah ana mai magana yace na je na same shi na haura na same shi yana yana zaune ce ne mai sallama ban ma sani ba bakin shi ya motsa wajen amsa min ko bai motsa ban ki sani ba yace ne magana duniya yi banza da saboda manzo Allah hana karshe ba ka ce matan su su bar su kowanne matan shi tafi gida kan ta ƙara zama da shi to kaga wannan sai ya dame su shine abin da Allah yake faɗa hatta idza zaqat alaihim al-ardu bima rahubat sai da kasa ta yi musu kunci duk da fadin da suke da ita da haka irin wannan sai ya zama na ukuba da jan hankali to idan ya zama na gari ma abota garin ji sunna ne su ne suka a garin sai zama wani yana sabo yana shan giya ko yana neman mata ko mutum ne da yake barawo ne ko kuwa mutum ne da yake ba abokin bid'a yana zuwa yana abuwa na bid'a aka yi aka yi bari ya kiya sai a kaurace masa sai ya duk ba daɗi to wannan zai sa ya dawo ya ce to in na daina wannan za a yi mu'amala da ni eh, za a yi mu'amala da kai to wannan ya halatta abinda malami suke bayani kenan dangane da cewa dine wa yan bid'a shi ma wannan yana koma zuwa ga maslaha akwai hadisi dai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al madinatu haramun mimma baina irin ila kaza manzo Allah ce madina harami ce hurumi ce ma'ana ita ma ba a yin farauta a ciki ba a yin tsuntuwa a ciki sai ga wanda zai na kaza da kaza ba a cire bishiyar ta sai ga da zama dalili manzo Allah ce daga guri kaza zuwa kaza sai ce la'anallahu man ahadatha hadatan fiha Allah ya la'anci wanda ya kirkiro wata banna a cikinta. ta wanda ya kirkiro ta banna yana yi a wata riwaya wanda ma'ana ya zama ya kirkiro wani abu na addini na bid'a yana yi to wanda zamu yi ce akwai la'anta ana la'antar bid'a umuman ana iya la'antar ta bid'a din amma ma abota bid'a ana iya la'antar su jumlatan lakin na ta'in a ayyana a ce wane Allah ya tsine masa wane Allah ya tsine masa wannan gaskiya akwai nazar a gurin malamai ba a yi idrakin wannan domin tsinuwa ma shine raba mutum da rahmar Allah yayin da yake cewa Allah ya tsine masa baka san karshen shi ba baka san ina zai dawo ba kai ma kuma baka san karshen ka ba wani sa'in ma Allah madaukakin sarki ya kiyaye ana iya juyawa shi ya zama mutumin kirki wancan kuma ya juya ya zama wani abu to shi yasa ba a san rantsuwa bit ta'yin ayyana mutum wasu malamai suna cewa ko da kafiri ne in dai yana raye ka kama sunan shi ka ce Allah ya tsine mai suka ce akwai hadari a ciki dan baka san karshe da ramansu su zai zama zai zama kun ga a yakin Uhud lokacin da aka dawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama yana yana la'antar wasu Allah ya ce laysa laka min al-amri shay ba aikin ka bane wannan ya rasulullah Allah ya azabta su ko ya yabe musu hakika dai azzalumai ne to da haka babin la'anta ta muayyani a ayyana mutum al'ance shi gaskiya babi ne kuntatacce ba ba a bude yake haka ba shi yasa ko da mutum yana da ba ne bane ka kama sunan shi ka la'ance shi amma idan babin tahzir ne tsoratarwa ne da jan hankalin mutane to ba laifi ka ce wane dan bid'a ne jama'a ku nisance shi wannan babu laifi dan yin tahziri ga mutane dan kar su fada cikin abin da ba daidai ba wanda ya ce yana yin aikin ɗamara amma yana iya bakin ƙoƙarinsa baya karɓar rashawa ko cin hanci to tambaya wasu mutane suna jin daɗin hukuncin adalci da nake mu sai su ɗauko wani abu su bani idan na ki karɓa su yi mun magiya to me yi hukuncin abin da suka bani gaskiyar magana baya halatta ka karɓa wannan ita ce gaskiya kwaya ɗaya ko da muna baruwa ko da muna yi kuma za ka tara duk wanda yake irin wannan kyautar yana yi ne don tunanin gaba yanzu na zo an yi kazar kazar an mun aiki to in ban kyautata ba kila gobe in na zo za a ce ba kyautatawa amma gaskiyar magana duk abin da zai biyo bayan wani aiki da aka ɗora ka da ake biyan kalada a kai dalilin wannan aikin ai ma kyauta baya halatta ba shine magana mafi inganci kuma magana gaskiya dalili kuwa hadisi Humayd a Abi Humayd As-Sa'idi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira wani mutum daga kabila Az ana kiran shi Ibn Lutubiyya manzo Allah ya ce je karbo zakka da ya je sai ake da ya dawo sai ya ce haza malukum wa li ya rasulullahi ga abin da aka aike ni na karbo wannan kuma na wane ni aka ba uhdiya ilayya ni aka ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya hawo minbari yake cewa ya gode wa Allah ya yabi Allah sannan manzo Allah ce ma balul amili nab'athuhu fayati fayaqulu hadha laka wa hadha li manzo Allah ce bai samu wani dan aiki wani ma'aikacin wanda za mu aika shi ya dawo ya ce kuma wannan naku ne wannan nawa ne manzo Allah ce fa halla jalasa fi baiti abihi wa ummihi me ya hana ya zauna a gidan babansa da baban shi ayuhda fa yanzuru sai ya duba ayuhda lahu amla za a zo a yi mai kyautar kai yanzu da suka baka wannan kyauta inda baka zo wannan aikin ba bakan aikin kake ba za a baka ba za su baka ba shi za suka ce idan wanda ya saba ma kyauta ne dama kafin wani abu ya zo gaba kafin wani kes ya zo gaba kafin menene yana ma kyauta yana kyautata maka tun ma kafin ka zama mai damara sai ka zama mai damara to in ya ba kyauta a karba amma wanda wani dalili ne ka suka ce shine kada mutum ya karba sai sa manzo Allah ce wallazi nafsi biyadi na rantse da wanda raina ke hannunsa la ya'ti bi shay'in ba zai zo da wani abu illa yau bihi yawmal qiyama yahmiluhu ala raqabati sai ya zo yana dauke da shi a wuyan ranar tashin alkiyama in raƙumi ne zo yana kuka in akuya ce ta zo tana kuka in ma me zai zo ya ɗauko in dukiya ce zai zo tana dukan fuskar shi ana cewa wannan ne abin da karɓa da haka magana gaskiya ba a karɓa in dai an baka ne a dalilin wannan aikin da yake ko da ba kai ka roƙa ba kuma su ma masu bayarwa ba daidai bane su bayar saboda an ajiye ka ne dan kai wannan aikin ibn hajar al-asqalani yace bayyana lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya bayyana wancan mutumi annal huquqa allati amila li ajliha annal huquqa allati amila li ajliha hiya sababu fil ihda'ina wannan haƙoƙin da aka tura shi karfo su ne dalilin da yasa aka bashi kai ma dalilin da yasa suka baka saboda kana da kamara saboda kayi kayi wannan aiki to da aka sai manzon Allah ya nuna masa da dalilin wancan aka samu kare karba wa innahu law aqama fi manzilihi da ya zauna a gidan shi lam da lahu shay'un ba wanda zai zo ba shi wani abu fala yanbaghi lahu an yastahillaha bi mujarradi kauniha wasalat ilayhi an ala tariq al hadiyya baya halatta ya halatta wannan abu dan kurin abin ya zo mai da sunan kyauta fa inna zaka inna ma yakunu haythu yatamahhadu al haqq la zai zama kyautan ne idan ya zama tsantsar haƙƙi ne aka zo aka bashi ba wani dalili bane wannan bayani yana cikin fatahul bari imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala yace fi hadisi cikin wannan hadisi bayanu anna anna hadaya al haram bayani ne da ke nuna kyauta da ake ba ma'aikata haramun ce wa li hadha zakara bil hadisi uqubatahu da haka manzo Allah ya bada uqubar wannan karba din wa hamluhu ma uhdiya ilayhi yawm al da zai dauki wannan abin ranar tashin al-qiyama sai ya ce wa qad bayyana sallallahu alaihi sallam, annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana fi nafsil hadith cikin hadisin as-sababa fi tahrim al-hadiyati ilay ya bada dalilin da yasa haramun ne a mai kyauta din wa annaha bi sababil walaya dan wannan aikin da aka bashi sai ya ce bi khilafil hadiyya li ghairi al-amil sabanin kyauta ga wanda ba wani aiki yake ba ba dan sanda bane ba soja bane ba alkali bane ba wani jami'in hizba bane a'a kurin zaune yake wani zo ya bashi kyauta fa innaha mustahabba wannan mustahabbi ne wa hukmu ma yaqbiluhu al-amil abinda mai aiki zai karba wa na'u da makamancin wannan bismil hadiyya da sunan kyauta annahu yarudduhu ila mudi ya mai da shi ga wanda ya bashi fa in ta'azzara in ya kasa mayarwa fa ila baitul mal mai da shi zuwa ga baitul mal haka ya zo a cikin sharhi na imam nawawi cikin sharhin sahih muslim haka nan ka duba littafin fathul qadir na al-kamal ibn humam shi ma yana cewa wa ta'lilun nabi sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah ya ce kada a karba dalilun ala tahrimil hadiyya dalili ne da ke nuna haramcin kyauta allati sababu halwalaya wanda dalilin ta wannan aiki da aka dora maka amma kaddara ba biyan shi ake ba ba hukuma ba ta bashi komai aiki ne yake na sa kai to wannan an bashi babu laifi ya karba amma wancan aje shi ne dan yayi wannan aiki din to gaskiyar magana ba daidai bane mutum ya karba da haka da masu bayarwa da masu karba duk sai a kiyaye ala hakika da yawa mutane suna bayarwa dan tunanin me zai je ya dawo ya halatta mutum ya karbi bashin banki mai ruwa saboda wani kunci da ya shiga baya halatta baya halatta kunci baya cikin dalilan da zai sa karbi bashin banki wasu suna daukan cewa da zarar mutum ya shiga cikin damuwa shikenan ko ana bin shi bashi ko albashin shi ya mai kaɗan ko yana so ya gina gida ko yana so ya ƙara aure ko yana so ya canza mota ko yana so ya kaza sai ce ni ba na shiga wahala bari in je banki in ci bashi wallahi wannan baya halatta riba ne larura a shari'a shine ba wanda ta kai zuwa ga rasa rai ko rasa wata gaba rasa rai ko rasa gaba ba wai kurin kunci bane larura kaddara yanzu mutum zai waye gari baya samun abin da zai ci sai da kyar da kyar yake samun abin da zai ci saboda aikin da yake albashin ba isa shi wannan baya cikin dalilan da zai sa ce bari ya je banki je karɓo wannan in ya shiga wannan ya dora kan shi wahala kuma zai wahala za ta miƙe ne ba zai rabu da ita ba da haka ba kowane kunci bane zai sa mutum ya je ya bashin banki mutum ya hakuri da yadda Allah ya tsara mai rayuwarsa a hankali sai Allah ya bude masa sai Allah ya rawata masa kuma wani sa'in mu ne muke ta kanmu kana aiki kana karantarwa abinda ake biyan ka a makarantar nan ana baka dubu ashirin dubu talatin dubu arba'in baya isar ka to dan me zaka tsiya sai shi kaɗai ka haɗa da wani mana ai ba haramun bane in kana karantawa kana aikin gwamnati ka zo ka buɗe shago in ka da ka zauna ba haramun bane ba haramun bane ki zama ka tafi gona kana noma ba haram bane ya zama ka samu wata makaranta da yamma kana yi ka haɗa yadda zai ishe ka ubobin arziki ga sunan da yawa sai mu ce in ma aikin za ka bari gaba ɗaya halal ne ka bari ka koma wani wanda yake ganin zai ishe ka amma idan mu ce makalkale guri ɗaya shi ba zai gaba ba zai baya ba to kaga dole ya zama abin da ake bashi zai zama ba zai ishe shi ba dole ya dinga kama kame to da haka yana da kyau mu dinga wasa'awa kanmu cikin abin da Allah ya wasa'a mana mu dinga takura kanmu cikin abin da Allah bai takura mana kana harkar karantarwa ka idan ka dawo ko kana aikin ka dawo nemi wani abu kana yi ko mun kankanta shi sai kai ta neman albarka gurin Allah madaukakin sarki in ma bashi ne halatta ta bashi ka ka samu jari yadda zaka iya biya wannan halar ne amma dai ka duba maslaharka ka ka dauko kuma bashin da ba za ka iya biya ba ka dauko wanda za ka iya biya a hankali akwai hanyoyi da dama da da da akwai ta'awun duk zai zama muna sauwaka mu ba zai zama kullum muna cikin takuruwa ba kana aikin police wancan yana yi wancan yana yi wancan yana yi ko goma ne ko haɗu ku ce to mu sa da shi ko da na dubu biyar biyar ne ko da na dubu goma goma ne yadda za mu dinga in an tattara sai a bawa ne wani watan a bawa ne wani ne ya karba wani zai je sai fili wani zai je ya bude shago wani zai je sai babur da haka da haka sai ku dinga wa kanku ayyukan alheri kuma ma'aikaci a irin kasashen mu dole sai da dashi kaga ma'aikaci baya yin dashi ya ya yi rikar da ta kai rika ne ko kuma a'a yana samu ta wasu wuraren da ba sa halatta amma dai wanda ya zama dai dan abin da za a bai to sai wannan kuma halan ne babi ne malamai sun halatta mutane su hada kuɗi su ba mutum ɗaya akan wani wata a hada a ba wani wani wata a hada a ba wani wannan ya halatta babin irfaqi ne ya ya halatta ayi haka kamar bashi ne mutum ne wasu ka baka me kuma mutum ɗaya baka bashin dubu ɗari sai mutum goma kowa ya baka dubu goma goma in ka tashi biya za ka ba wannan wani watan ka ba wancan wani watan ka ba haka gama biya shine kurin ba wai wata sura bace daban to wannan dabara tana cikin abubuwan da suke yi sannan ga irin abin da za a haɗa kai misali a makaranta an samu haɗin kai ko ko ma'aikata gurin aiki ce kowa duk wata ya zo ya faɗa abin da zai dinga ajiyewa a matsayin kuɗin shi ne ba na wani ba in kuɗin nan suka yi yawa za a dinga juyawa in suka juyu za a dinga raba riba wannan ma hanya ce da in an samu masu amana a samu tsari tana taimaka sosai ga masu yin aiki sai ga kai kana ajiyewa in dubu biyar biyar kake ajiya dubu uku uku ba kuma in aka yi shekaru da sai ga kuɗi ne da suna da yawa kana iya cewa kuma a bani kuɗi na na fita gwargwadon yadda aka tsara kana iya kuma ci gaba da yi in ka gama sai ya zama kana da wani kuɗi mai yawa da haka dai hanyoyin suna nan da dama kada ya zama hanyar riba ita ce kaɗai hanyar da muke tunanin za mu yi maganin matsalar mu ubangiji Allah madaukakin sarki ya rubuta mana za mu ci gaba da karatu zuwa inda muka tsaya a jiya muna cikin kissar annabi Musa da Khadir har ma mun ji abin da ya fara faruwa ya nemi cewa zai zauna da shi dan ya koyi abin da yake tare da shi na shari'a kuma Khadir ya bashi sharadi cewa to kada ka tambaye ni akan komai sai in nayi maka magana shi sannan suka kama hanya suka tabe sun shiga jirgin ruwa kyauta ba tare da an karɓi kuɗin su ba dan an gane Khadir da suka hau wannan jirgi suna tafiya Khadir ya cire wani katako ya cire wani itace daga cikin jirgin wanda a take annabi Musa ya yi masa inkari cewa ya zai cire abin ya zai huda jirgin da aka ɗauke su aka kyautata musu kuma ba da wani dalili bane tughriqa halaha dan ka halakar da waɗanda suke ciki laqad ta an imra ka zo da abu mai muni ka zo da abin da ba karɓaɓɓe ba ka zo da babban abu sha'ani mai girma to dan ya ja mai kunne ce ai na gaya maka ba za ka iya hakuri ba nan da na annabi Musa ya bada uzuri cewa mantuwa yi kada a kama shi da abin da ya mantuwa da haka khadir yayi masa rangwame ya karɓo uzurinsa aka ci gaba da tafiya to a yau za mu tashi mu ji kuma me ya biyo baya aya ta 74 bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قالا قتلت نفسا زكية بغير نفس قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قالا لم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا نعم الله يتي فانطلقا في سكتفي معنى النبي موسى دا خضر جي من أنبت تيوا tun daga lokacin da annabi Musa ya haɗu da Khadir alaihi masalam sai aka daina ambatan Yusha tare suke ko komawa wallahu a'lam amma dai nan aya ta ci gaba da ambatan annabi Musa alaihi salam da annabi Qadir alaihi salam fantalaqa suka tafi hatta idza laqiya gulaman har sai suka gamu da wani yaro faqatalahu sai ya kashe shi shi Qadir kenan qala sai annabi Musa ce a qatalta nafsan zakiyya yanzu ka kashe wata rai tsarkakakkiya mara laifi bi ghairi nafsin ba tare da kashe wani rai ba ba tare da wani ta kashe wani rai ba laqad ji'ta shay'an nukura ka zo da abu mai muni ka zo da abu to wannan abin da ya faru na biyu kenan annabi Musa da Khadir sun ci gaba da tafiya suna tafiya hatta idza laqiya gulaman sai da suka game da wani yaro a hadisi kamar yadda muka karanta manzo Allah ya ce talaqa suka tafi fa idza gulamun yal'abu al gilman sai ga wani yaro yana wasa tare da yara fa akhadha al-khadir bi ra'sihi min a'la sai khadir ya kama kanshi ta sama fa qatala ra'sahu bi yadi ya cire kan da hannunsa a riwaya imam al-bukhari fa aw ma asbiyanu bi atrafi asabihi subyan ɗaya daga cikin masu riwaya sai yayi nuni da hannayensa da ƴan yatsunsa ka annahu yaqtibu shay'an kamar yana fuskar wani abu yadda ya fizge kan nashi wata riwaya sun ce yanka shi da haka riwaya sun zo da da nau'in kisan daban-daban da rusu malamai sun yi jam'i ila bayan ma'ana ya kashe yaron sannan kuma ya filge kan ya yanke kan gaba daya albiyam da ya kashe wannan yaro din wannan yaro an yi sabani cewa ya balaga ko bai balaga ba wasu malamai suka ce baligi ne ya riga ya balaga da haka ba wai yaro bane karami can yaro ne da ya kai balaga baban shi kuma ɗaya daga cikin manya-manyan mutanen alkaryo guda biyu da suke tsakiyar garuruwa baba shi can garin baban ta babba ne baban shi kuma a nan garin shi ma babban mutum ne da haka kadir ya kama shi ya raba kansa da gangan jikinsa to wannan aka waɗannan suka ce akwai wanda suka ce bai balaga ba saboda lafazin gula gulam suka ce kamar labazan jariya ne jariya hanya da bata balaga ba gulam kuma yaron da bai balaga ba da aka yaro ne karami wanda yake bai balaga ba kun ga riwayar hadisi fa iza gulamun yal'abu ma al-gilman sai gashi yana wasa al-la'ib yana fitowa ne daga yara babba baya baya yin la'ib in ga ce babba yana wasa to sai dai in ya zama kuma babu hankali tare da shi baba mutum ne da yake abu da jiddiya amma yaro ne zai zauna ya ɗauko wancan abu ya haɗa ya ɗauko wancan ya haɗa ya ɗauko wancan ya haɗa don haka a nan sai suka ce yaron ƙarami ne sai aka ce to me sunan shi wasu ka ce sunan shi sham'un da haka ce sunan shi haisun da dai sunaye daban-daban da aka ambata amma dai aya bata ambata mana menene sunan shi ba aya bata ambata mana menene sunan shi ba a riwaya lokacin da annabi Musa a annabi Khadir ya kashe shi ma ra'a zalika Musa da annabi Musa ya ga haka karahu ashadda min al-awwal sai inkari ma fiye da wancan na farko a riwayar Muslim fa zu'ira indaha Musa alaihi salam zu'ratan ko za'ratan munkara nan da na annabi Musa sai firgita firgici na sosai an yi sabani cewa to ya aka ya kashe yaron ga mutane wasu suka ce gurin ba mutane da ka ba wanda ya gan shi akwai wanda suke kokarin su ce ai shi Khadir ma ba a ganin shi annabi Musa ne ke ganin shi wannan magana ce mai rauni in za ku tuna hadisi ai mun karanta cewa da ya zo gurin masu jirgin ruwa da suka yi magana sai aka gane shi in ba ganin shi za a gane shi kaga kenan sun gane sun san bawan Allah ne na kware da aka suka ce tayu an san ibadar shi an san tsoron Allah shi an san darajar shi da ballar shi da haka lokacin da zai abun ba wanda ya mai inkari sai kuma ba wanda ya gani sai annabi Musa amma annabi Musa ya razana sosai fa kale shi a kasar nafsan zakiyya ta kashe rai tsarkakakkiya a wata riwaya saghiratan kun ga wanda yake nuna yaro ne karami dan karami lam take bi zanaban zamban ba ta yi laifi ba da ka bi ghairi nafsin ba tare da ya kashe wani rai ba masu cewa balagagge ne sun ce ai ba dan bi ghairi nafsin ya nuna zai iya kashe rai amma bai kashe ba dan bai aka kashe shi to amma da ai ba ba dalili annabi Musa yana so ya nuna cewa abin da yake kawowa a kashe mutum idan ya kashe wani to wannan yaro ne ma karami bai ma kashe wani ba da karje ta she an nukura ai ka zo da abin da yake zahiran nakara ma'ana munin shi a fili yake wannan wani irin abu ne mai muni qala sai khadir yace alam aqul lak ban faɗa maka ba innaka lan tastati'a ma iya sabra kai ba za ka iya hakuri da ni ba ai dama na faɗa ba za ka iya jurewa ba ba za ka iya haƙuri da ni ba shine kamar da ya zo a hadisi ibn uyayna sufyan ibn uyayna ce wa hadha awkad mana wannan karbabawa ce kamar yana ƙara da annabi Musa cewa ba dama na ga maka ba za ka iya haƙuri ba kuma karbabawa ne akan wannan sharaɗi da ya faɗa to don haka nan da nan sai annabi Musa ya ce qala in sa'altuka an shay in na ƙara tambayar ka wani abu ha bayan wannan fala tusahibni kada ka tafi tare da ni kada ka zauna tare da ni laqad balagta min ladunni udhra Hakika ka kai karshe wajen uzuri wajen yi min uzuri ai balagta mablagan tu'zaru bihi ka kai matsayin da za a yi maka uzuri fi tarki musahabati idan ka ki zama da ni da haka in har ka ƙara tambayar ka fala tusahibni to kada ka tafi da ni wannan yana da nuna abin da yazo a hadisi almuslimuna ala shuruhihim su musulmai suna kan sharadin su in musulmai suka hadu suka yi wajen kansu sharadi cewa kaza da kaza da kaza za a yi to duk wanda ya kare wannan sharadi za a iya masa abin da aka zartar dan almuslimuna ala shuruhihim sai dai wannan bisa idan sharadin su bai saba na Allah da manzon Allah ba da haka inda za mu haɗu mu ce mu nan da muke cikin masallaci za mu kafa kaza amma da sharaɗi kaza da kaza da kaza in sharadin bai saba alqur'ani da hadisi ba to wannan sharaɗi lalle ne kowa ya kiyaye shi dan na ala shurutihim wani ba zai zo ce ai sharadin ƙarya ne ai ba Allah ne ya faɗa ba ni zan taka sharadin a'a in dai har an yi da kai ka yarda kuma sharadin bai saba alqur'ani da hadisi ba to na ala shurutihim kun ga nan yayi sharadi da annabi Musa kada ya tambaye shi kada ya tambaye shi har sai ya fara mai bayani ya karya ya ce mantuwa ne a karba yanzu ga gashi na biyu to yin na biyun sai sa annabi Musa ya ga to bai yanzu in ya kara bai da wani uzuri in da mantuwa ne yanzu yayi na biyu dan haka sai yake cewa ma'ana in na kara in sa'altuka ba'daha qala in sa'altuka an shay'in ba'daha in na tambaye ka wani a bayan wannan fala tusahibi kada ka zauna da ni kada ka tafi da ni Kadi balagta min ladunni qad balagta min ladunni uzra dangane da ni ka kai matuƙa ka kai matuƙa wajen yin uzuri a riwayar da ke cikin sahihi muslim sai manzo Allah ya ce masa da manzo Allah ya zo daidai wannan waje a bada labari sai manzo Allah ya ce rahmatullahi alaina wa ala Musa Allah ya ji kan Musa Allah ya ji kan mu manzo Allah ya fara da kansa ya ce Allah ya ji kan mu Allah ya ji kan Musa laula annahu ajjala ba dan yi gaggawa ba la ra'al ajaba da ya ga babban mamaki walakinahu akhazathu min sahibihi zamamatun sai dai ma'ana tsoro na kada ya faɗa kuma abin Allah wadai da kuma jin kunya ita ta ɗauki annabi Musa dan haka sai ya ce in sa'altuka an shay'in ba'da hafa na ta sahibi ma'ana da yayi hakuri yayi shiru bai bada wannan kalma ba kila an gaba ya ƙara tambayar ma ƙara yafe masa amma mu yanzu ai da kanshi yanke hukunci in sa'altuka an shay'in ba'da in na ƙara tambaye ka bayan wannan wala tu sahibi kada ka zauna da ni to shine manzo Allah ya ce Allah ya ji kan Musa Allah ya ji kan mu ya ji kan Musa in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace da yayi hakuri da ya ga abin mamaki to amma ya ji tsoron kare abin ta ce sai ya ji tsoro sai ya ji kunya sai yanke hukunci ce in na ƙara kada ka zauna da ni Ina yanke kai na hukunci fala tu sahibni qariba lam tamilla dunni uzra ka kai matuka a wata riwa manzo Allah ce walau sabara lara al'ajaba qala wa kana idza zakara ahadan min al-anbiya mai riwa ce manzo Allah in ya ambaci wani daga cikin annabawa bada'a bi nafsihi sai ya fara wa kansa addu'a in manzo Allah zai wa wancan annabin addu'a kamar yadda nayi ce rahmatullahi alaina wa ala Musa dan haka sai addu'a ga kanshi kuma yi wa annabi Musa alaihi salam dan haka anan sai ya zamana annan Musa ya riga ya yanke ci in ya ƙara tambaya to kada a zauna da shi fala tu sahibni qariba lafta min ladunni uzra ka kai matuƙa wajen karɓar na da haka kamar yana wanda cewa ba zai ƙara yi ba har yanzu ne ba a bashi jawabi ba sai Allah ya ce mai fantalafa fantalafa hatta idza ataya ahla qaryatin istafa'na ahla fa bawa yudayfuhuma فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا نعم الله شيء فانطلقا في سكة فيه معنى قدر يا كرقون نوزي حتى إذا أتيا أهل قرية سيرت كذو متانا وتأل قرية istata'ama ahlaha suka nemi mutane alƙarya su ba su abinci mu baƙi ne ku sauke mu ku ba mu sauke da abinci fa abau an sai suka ki su ba su masauki fa wajada fi daran, sai suka samu wani katanga wani garu a cikin alƙarya din yurido an yanqadda yayi nibin ya karkata zai fadi fa aqamahu sai ya tsayar da shi ya gyara shi qala sai annabi Musa ce laushi ita latakhazta alaihi ajra da kaga dama da ka ne ma biya ka ladan wannan aiki da ka karbi ladan wannan aiki ya za a sun ki saukan mu ka zo gyara musu katanga kyauta ai wannan kamata ya ka nemi kuɗin wannan aiki din ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana bada labari yace tubihu ala al-lu'mi wal bukhli mutanen wannan alƙarya din mutane ne da aka ma'ana Allah halice su kan ruwa da rashin kirki da haka lokacin da aka zo aka neme su ba su masauki suka nemi su ba su masauki sai suka hana su to wannan wace alƙarya ce Allah ce fan talaqa hatta idza atiya ahla qarya wace alƙarya ce nan ma malamai sun yi kokarin sa faɗa alƙarya din wace ita ce ƙaryar alƙarya da ake kira abulla kamar da katada ya faɗa da Muhammad ibn Sirin har ma wata riwaya suka ce ita ce alƙaryar ta kowace marowata a bayan ƙasa saboda tsananin ruwa wa hiya abqadu qaryatin wa ab'aduha min as-sama'i kuma tana da nisa da sama ta fi kowace alƙarya nisa da sama wasu ka ce wannan alƙarya ita ce antakiya ita ce alƙaryar wasu ka ce jaziratu andalus wasu ka ce jaziratul khadra aljaziratul khadra shine alƙarya din wasu ka ce a'a ita ce azerbaijan ita ce wannan alƙarya din wasu ka ce ita ce ƙarya ƙaryatu nasira inda ake danganta nasara ilaiha annasira an ce nasara ana kiransu annasara saboda ma'ana suna zaune a ƙaryar nasira to duk waɗannan maganganun da aka faɗa ana ne ma'ana kokarin a ayyana ne kamar yadda ake sabanin ina ne majma'ul bahrain din nan to haka nan ma ake sabani Ke sa imam al-qurtubi yace wallahu a'lamu bi haqiqati zalik Allah ne mafi sanin haƙiƙar haka kowa yana faɗa inda yake ganin nan ne wannan abu ya faru da haka annabi Musa alaihi salam nan da suka zo shi da Khadir wannan alƙarya din eh, istatama ahla sai suka ne alƙarya su ciyar da su Imam al-Qurtubi yace wannan dalili ne ala su'alil quti ya halatta mutum ya tambaye abinci yace a bashi abinci wa anna man jaa wajaba alaihi an yatluba ma yarudda ju'ahu duk wanda yaje yunwa wajibi ne ne ma abin da zai zai kawar da wannan yunwa wajibi ne inji imam al-qurtubi yace wajibi ne khilafan li al mutasawwifa sabani da abinda jahilan masu da awasu banci suke yi mutum ya zauna har yunwa ta kashe shi wannan ba ba dalili wal istita'amu su'adu ta'am anan da Allah ce istata'a ma ahlaha ai sun roke su abin abinda ake nabi wal murad bi huna su'adu diyafa sun roke su ba su masauki ba kullun zuwa sai ce ku ba mu abinci mu ci ba a'a mu baƙi ne a sauke mu kaga ai saukan bako shine ka bashi gurin kwana da abinci to wannan ne abin da suka nema da aka abau an yudahifuhuma shi yasa sai suka isa ba su masauki kun ga a can Allah ce ama ahlaha sun nemi su ba su abinci anan da Allah abau an yudahifuhuma dan a nuna maka ba wai kurin abinci suka roka ba hadda masauki suka roka to da ka kaga waɗannan mutanen alƙarya ɗin, babu ko shakka sun cancanci a kushe su sun cancanci a zarge su domin ma'ana rowa ce wannan kuma ba a san ba ya zo gari ya rasa masauki abinda ake so da yafa shine mutum ya zo a bashi masauki sai dai inda wani dalili kamar yanzu a yi irin halin da muke cikin ba san mutum ba ba wani bayani sai wahala kila ka bude mai gidanka ya shigo ya kwanta saboda gudun ɗabi'u na mutane kaga wannan ba rowa bace ta hana ba wai rashin karamci ba ne hana a'a tsoron abin da zai je dawo ne to kuma dama eh, larura takan zo da hukunce hukuncenta da haka anan sai zama larura ce har in za a bashi masaukin sai zama da yin bincike don kada ka sauke wanda daga baya sai zai zama maka matsala ko kuma shi kansa matsalar ne to amma waɗannan mutane su ba wannan bane tsabar ruwa ce da haka suka ƙi saukar su akwai cikin malamai waɗanda suke fitar da hukunci a nan cewa idan har mutum ya je nema abu ka nema abinci ba a baka ba kada ka ɗauka wulaƙanci ci ga annan musa da khadir sun nema an hana su kamar yadda wasu daga cikin malamai suka ambata amma imamul qurtubi ya ce wannan istijirari bai dace ba bai dace ba shine anan yake cewa wa Allahu anil hariri Allah ya bai wa alhariri mai makama haisu stakhaffa fi hadhihi al-aya wa tamajjana ta inda ya amfani da wannan aya ya faɗi wata magana yayi wani baiti da ya zama suka ne ga annabawa shi anan ma kusan yana mai inkari imam al-qurtubi yana mai inkari yana wa al-hariri inkari saboda baitin da yayi wa ata bi khatalin min alqawli wa zalla yazo da magana da ba daidai ba ya goce hanya fastajalla biha ala alkudiya wa ilhahi fiha ya gaba hujja da wannan kissa akan naci na bara da roko yace ya alanta ai naci ai bara ai roko me dalili yace ga annabi khadir da musa sun yi yace wa anna zalika laysa bi ma'ibin ala fa'ilihi wanda ya haka bai yi aibu ba sai yace don me sai yace wa irruditta fama fi raddi man qasatu alayka qad da Musa qablu wal khadiru haka ka baiti to shine Imam al-Qurtubi ce wannan baiti bai dace ba wasa ne da addini kuma bai dace aiwa ma'ana kaba hujja da wannan da magabata ba almuhim dai abinda zamu iya kira anan nan hukunci shine halaccin mutum yana jin yunwa ya nema aminci. halan ne babu laifi akan haka to anan Allah ya gaya mana suka hana su bayan sun hana zuba waje da fi sai suka je suka samu wani wata katanga wani garu yuredo an yanqadda garin yana so sai Allah ce yuredo shi garin yana so katangar tana so kamar ka ce ginin yana so sai aka danganta mai irada to suna ta kokari ce wannan majazi ne majazi ne amma da hakika in ka duba ai waɗannan ababen da suke tare da mu suna da su ma irada din suna da rayuwa irin su ba ya inganta hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya san wani dutse da yana mai sallama a Makka ba manzon Allah ce na san dutse yana mun sallama da haka ba mamaki da Allah ya ce jidaran yuridu irada ce irin su ba Allah ya zama irin irin tamu ba an yanqabda kuma ya fadi yana so ya fadi fa qamahu ay addalahu sai khadir ya zo ya daidaita shi qala al khadir bi yadihi fa aqamahu daidaita ya kama ya tsayar da shi ya gyara wa qala musa kamar da yazo a riwaya sai annabi musa ya ce qaumun shine abin da ya ga mai mutanen da hum mun zo musu falam yut'imuna bus ciyar da mu ba walam yudayyifuna bus ba mu gurin kwana ba amatta ilaha itihim yanzu ka tafi zuwa ga garin su law shi'ta lattakhasta alayhi ajra ai da kaga dama da ka karbi ladan wannan aiki tunda ni musu ba mu sauki ba fa kana yambagi Allah ta'amala lahum majalan bai dace kai musu aiki kyauta ba to yana faɗan wannan sai Khadir ya ce haza firaqu baini wa bainika wannan shine rabuwa tsakanin ni da kai kar mu manta annan Musa da kanshi ya faɗa shi in na ƙara tambaya fala ne. to abin da sharadin da suka yi haza firaqu baini wa bainika wannan shine rabuwa ta da kai amma uka bi ta'wili ma lam tastati alayhi sabra ma lam tastati alayhi sabra zan gaya maka haƙiƙanin yadda abubuwan shine bi ta'wili ai zan gaya maka haƙiƙanin abubuwan da ba iya haƙuri a kansu ba zan maka jawabin yaya waɗannan abubuwa suke suka kasance amma dai ka sani mun rabu ne da kai amma zan maka bayanin waɗannan abubuwa daki daki ga yadda abuwa suka faru to daga nan daga yanzu kuma khadir zai biyo baya yazo yana masa bayanin irin dalilan da yasa ya aiki a cikin wannan abin da khadir ya yi da kuma abin da annabi musa ya faɗa za mu ciri fa'idar cewa ya halatta kenan yin aikin kodago ya halatta kai aiki a biya ka dan ga annabi Musa yake cewa laushe talatta khasta alaihi ajra da ka ga dama da ka karɓi lada da ka karɓi wannan yi nuna kenan halaccin mutum ya yi aiki a biya shi ya halatta kai da zaka kira wani ka ce yi min kaza zan sallame kaza shi ma kuma ya halatta ya aikin babin ijara kenan sannan a cikin wannan ayoyi da muka karanta yana nuna cewa kamar yadda malamai suka fitar yana nuna cewa anna sababal kabira da usulin sabr ihadatul insani ilman wa khibra babban abin da ke sa mutum ya iya yin haƙuri shine ya zama ya san abin nan da aka yi Ku ga annabi Musa an kaba wannan kisa ba ko me yasa ya kasa hakura ba dan bai san me dalili ba inda ya san dalili yanzu da an ga masa dalili zaka ji abu ne a fili kamar yadda a farko ma abin da Khadir ya ce masa ba za ka iya hakuri ba fa kaifa tasiru ala ma lam tuhit bihi kubra ya za ka iya hakuri kan abin da baka san shi ba sai nuna ashe babban abin da yake sa mutum yayi hakuri shine zama yana da ilimi yana da ganewar waɗannan abubuwan da ake yi sannan kuma wannan yana guda yana nuna mana al'amru bit ta'anni wat tasabbut da abin da zaka kabe sannu sannu a hankali shi yasa hadisi manzo Allah ya ce Allah ya ji kan Musa Allah ya ji kan mu da annabi Musa Allah ya mai rahama law sabara da yayi hakuri mana da ya bi sannu sannu kada kai gaggawar hukunci ga abu baka san yi wannan ba yanzu wannan annabi Musa yayi hukunci أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا nukra kun ga nan yanke hukunci kai mummunan abu ka zo jirgi an ba mu an dauke mu ka huda jirgin laqad ita shay'an imra kun ga hukunci yake yi to amma abin da ya kamata yi a anan shine da sai ya bi sannu sannu har ya san dalili to din mai gaggawar hukunci ba tare da bincike ba to zai fada cikin abin da yake da na sani Kisa tana nuna mana duk abin da gani ka tambaya wanda yana ɗaya daga cikin dalilan da yasa da dama muke samun matsala a zamantakewar mu da kullum zan yi abu ba za a tambaye ni ba ba za a ji me dalili ba sai kura a yake hukunci wanda kila da an tambaye ni za a ji ga dalili to kamata yayin dan ka yi abu gabanin kai hukunci zamani ne yanzu na waya da koya buga masa na ji an ce kaza ya faru ya akai ya fara yin bayani kila a bayanin sai gane a a kai yadda aka baka labarin ba gaskiya aka gaya maka ba an zo da labarin a dukunkuni aka zo aka aka cusa maka in ka kira ka ce to ya akai kaza da kaza sai ya ce ai wallahi kaza da kaza ne hatta a zamantakewar mata da miji ta a zamantakewar mata da miji kada ga mijin ke abu kurin ke yake hukunci ki tambaya kada kai ka gama ta kace abu kurin ka yake hukunci kana zuwa gida ka zo ka tarar mata ka bata nan kai kuma bata gaya maka ba ta kulle gida a kulle kullun sai zuciya sai shedan ya zuci dama ai ka fita ita fita take yi yau ne Allah ya kama ta bayan fa duk tsawon tsaye zaman ku da ita baka taba ganin ta haka ba baka taba ji ba amma shedan zai zo sai ya zuga ka sai ga mutaya ya fishi tana dawowa ba wani abin da zaki gaya ba zan saurare ki ba ba zan saurare ki ba ba abin da zaki gaya mu dama haka kike yi yau na gani da aka sai ɗin hukunci ƙarshe kuma yin abebewa sai kuma ga akwai nauyi ƙila wannan fitar da ta yi wani ne ba lafiya wanda larura sai ta fita larura ce ta tana can ba lafiya ko kai naka iyayen ko wani naka ko wani dalili ko ku a'a yara ne suka taru a bayan gida suke tayo mata jiba cikin gida sai ta zauna su illata ta ta sa abi ta fita ta je ta tsawata ta kore su ta dawo shi kuma mutai wannan to shi yasa duk abin da za ka yi ya zama babu gaggawa yin abubuwa a sannu sannu sannan yana cikin fa'ida da zamu tsinta a cikin wannan ayoyi da muka karanta أن المعلم إذا رأى المصلحة في إيذائه للمتعلم أن يترك الابتداء في السؤال عن بعض الأشياء شيما أنا مي كويروا إذا akwai maslaha. to ba koyaushe zai fara tambayar wasu abubuwa ba a'a ya bari har sai ɗalibin ya zo ya tambaya kun ga khadir a nan aikin yake yi kafin yi ma'ana ya zo ya bayani to da kamata ya a nan da an samu annan musa jure to da daga ba abuwa da yawa ne za su faru sannan ya zo ya bashi ausa. to haka kai ma ma'ana yana babin koruwa wani sa'in malami ya fara aikata abu gabanin ma'ana ya zo ya karantar da shi sannan kamar yadda Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab yake faɗa cikin wannan kisa za mu ga cewa anna min al-masail ma la yanbaghi lil mas'uli an lil mas'uli an yujiba anha akwai matsalolin da baya dacewa malami ya bada amsa akai gaba ɗaya baya dacewa ya bada amsa akai jidda anan khadir zai zo ya bada amsa amma akwai mas'alar saboda me wata mas'alar ga ɗalibai fitina ce fitina ce in ka gaya musu ba za ta zama amfani ba sai dai ta fitinar da su shi yasa Abdullahi dan Mas'ud yake cewa in za ku yi mutane magana ku yi musu gwargwadon su. kada su karyata Allah da manzansa idan ka zo gaya musu wani abin iya musu giringim sai su karyata sai ya zama kuma ya zama fitina a tare da su haka nan a cikin matsaloli akwai matsalolin da baya ba daidai bane a tambaya daga cikin tambayoyin da aka rubuto min wanda na so karanta lokaci ya kure kai mai tambayar cewa meye hikimar karkada hannu an ana tahiya eh kamar yadda na faɗa ran nan abuwa da yawa akwai hikima amma ba lalle bane zaman sani to kada ya zama na sanin hikimar shine dalilin da zai sa aiki aikin idan mutum ya kafa cewa zai a'a in ka tambaya me hikima malam ya ce ban san hikima ba kada ka daina tunda ya tabbata manzo Allah yana yi wannan sanin hikimar ba shi ne dalilin da zai saka aiki ba abinda ake so da'a mutlaqan shi yasa wani sa'in sahabbai sukan bi annabi cikin aikin da yayi ko da ban san me dalilin da yasa ya aikin ba ana sallah manzo Allah ya cire takalmi suka cire nasu kun ga su ma tsaya sun tambaya ba da aka gama sallah manzo Allah ya ce ma balukum alqaytum ni'alakum ya duk ku cire takalman ku ya rasulullah mun ga ka cire muka cire manzo Allah ce ni jibril ya ga inda kazanta da datti da najasa a cikin nawa da haka na cire kun ga sun aikin ba tare da sun san hikimar ba abin abinda nake so in faɗa ita sanin hikimar ba laifi ne, amma kada ya zama shi ne dalilin da zai sa kai aikin kada mutu ya ce duk abin da zai ya san me hikima in mu ya haka zai bace don wata rana zai zo da wani abin ba za ka iya gano hikimar ba ba za ka iya gano hikimar ba ko da wasu malaman da suke kokarin su faɗi hikimar kaza da kaza ila a cikin ma'ana abin da suke yi kokarin wa suke amma ba lalle zama ce hikimar ba amma in ya tabbata Allah ya ce ayi manzon Allah ya ce ayi to kace sam'an wa ta'a na ji na yi biyayya in ka gane hikimar fa ni'ima in baka gane ba to babu kuma laifi sannan a cikin wannan gabobi da muka karanta na ayoyi yana nuna mana ana san ɗalibi ya lazimci bin sharaɗai kun ga Allah Musa da aka ce ne tambaya da na barko ya bada uzuri da ya tafi da kansa ya ce to in na ƙara kana kara zama da ni saboda na karya sharaɗai ina ana san ɗalibi ya zama yaltazimu shurut yana lazimta sharuɗai yana bin waɗannan ma'ana sharaɗai da aka ɗora masa to wannan kaɗan kenan daga cikin fa'idoji da za mu ambata na ayoyin da muka karanta a yau idan Allah ya sa mun ƙarasa kissar Imam sa'adi abdurrahman sa'adi ya kawo ya tattare waɗannan fa'idoji da ma da ba mu ambata ba ya ambace su da yawa Idan mun zo in muka kare za zamu karanta waɗannan fa'idodi da ya ambata wasu mun ambace su wasu kuma ba mu ambata ba sai mu karanta gaba ɗaya yadda ya kasu a jere a guri daya da muka karanta daidai Allah ya ba mu lada wanda muka bada na kuskure Allah ya gafarta mana sai Allah ya kai mu rana asabar za mu ɗora, insha Allah ta'ala jibi kenan banda gobe subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk